dama haƙuri ƙoƙari ya musari fada mano garan ka ilahu ka zama kariya gudna Allah daga mazociya ba giya zauna da kyau da ƙarfin Allah madama ba rufa ka kulle. أعوذ بالله من الشيطان صلى الله على النبي الكريم صلى الله على النبي الكريم لمرتبة سلكين زازو لمرتبة سلكين غوبير وكيل لمرتبة شيخ برنو da wakilan sarakunan daura da sarakuna da manyan malaman da manyan baki maza da mata wanda lokaci ba zai bar ni na kira wasu ɗaya bayan ɗaya ba wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu kafin na fara jawabi sai da na karɓi ran tabarau a wajen ɗan uwana mai ba sarkin zazzau ashe ban tsira ba sai kuma abin maganar ma ya ba. to alhamdulillah inda ya aminta sai ne jawabi godiya ta tabbata ga allah maɗaukakin sarki tsira da aminci su ƙara tabbata matuƙar farin ciki da ubangiji subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa da kudurarsa ya tara mu a wannan gari na zazzau mai albarka mai cike da hidindimu na ilimi da shiryar da al'umma musamman a sha'ani na fikiru da ibada Allah ya sa a yi wannan taro lafiya a gama lafiya Allah ya mayar da mu gidajenmu da garuruwanmu lafiya kamar yadda muka sani mun taru a yau a wannan jami'a ta Amadu Bello a Congo domin mu gabatar da littafi wanda farfesa Sa'id Muhammad Kusau malamin jami'a a jami'ar Bayero kano ya rubuta kuma ya kunsa bayanai madanganta ƙasar hausa tun daga kafuwarta zuwa farkon shekarar nan ta hudu. littafin dauloli a ƙasar hausa littafi ne wanda ya taɓo bayanai game da kafuwar hausawa a farfajiya ta ƙasar hausa littafin ya kalli mazaunai na hausawa hanawa katsinawa zamfarawa kabawa gobirawa da madangantan waɗannan jinsunan manta har da zazzagawa yan uwanmu da shugabanci da mulki na sarakuna da umara'u da zama na hausawa sannan ya kalli sana'o'in hausawa da dukkan ayyukan da suke gudanarwa a zama na zamantakewa da kuma na addininmu na musulunci ba zan so na shiga gonar da malami mai jawabi zai yi ba don haka zan saurara a wannan jawabi domin akwai malam da zai jawabi a kan wannan littafi na roƙon allah da ba mu dama da cikakkiyar faraga ta mallaka da biyar sawu da nazari na wannan littafi mai cike da tarihe-tarihen ƙasar hausa da arewa da najeriya da wasu ƙasashen duniya irin su jamus da faransa ingila da ire-iren irinsu musamman mulki na sarakuna da na jihadin Usmaniyya. da mulkin turawan ingila da mulkin siyasa da kuma mulkin sojojin najeriya najeriya kasar mu ce wadda kuke yin kara a kanta addinin musulunci namu ne da za mu haɗu mu dinga koyi da biyar gwadabinsa mu sani bautar allah tana da tana haɓaka ta yin abubuwan da suka dace na zaman lafiya da taimakon juna da san juna da kuma girmama juna wajibi ne mu zama masu ruhu da waɗannan hasaloli kyawawa a tsakanin juna. kafin na kammala jawabi ɗan uwa mai martaba sarkin zazzau bisa karanci da zumunci da ke tsakaninmu da fatan ubangiji ya ci gaba da yi mana jagora ya ba mu ikon ci gaba da ɗabbaka zumunci da ke tsakaninmu da dukkan sauran 'yan uwa bisa da barki madaidaici na kuma godewa mawallafin wannan littafi farfesa sa'id muhammad gusau da ɗanburan na gobir waɗanda alaƙarmu da su da masarautar kano sai a wani lotan na warware muna gode wa dukkan waɗanda suka samu halartar wannan taro da waɗanda suka bayar da gudunmawa tun farkon shirye-shiryen wannan taro zuwa yau daga ƙarshe muna nasiha da dukkan al'ummar musulmi musamman waɗanda ubangiji ya wadata da mu zama masu taimakon junanmu da tausayi musamman masu rauni a cikinmu da maƙwabtanmu 'yan uwanmu musamman kasantowar wata mai daraja watan ramadan yana dab da shigowa muna nasiha ga 'yan kasuwarmu da su yi ƙoƙarin tausaya wa al'umma baki ɗaya laisa muna raye allah ya karbi dukkan ibadar da za a gudanar ya amsa addu'o'inmu baki ɗaya na ƙara godiya ga mai martaba sarkin zazzau wanda na nemi ya daga taron nan daga jiya zuwa yau ya kuma amince yashi Allah ya kawo mu da fatan Allah ya albarka cikin zaman Allah ya kare mutuncinmu da addinin Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya damina da ta gabatar laisa abinda sa muka shuka mu ne laisa cikin imani